alhamdulillahi halin da muke ciki a Adamawa dai ba sabon abu ba ne kamar yadda kowa ya sani da north east halin da insecurity yadda ya addade mu. Amma da yardan Allah sojojinmu da mutane da maharba kai dai ba wanda ba hannunsa a ciki. an haɗu an yi ta na musulmai da kiristoci da kowaye kuma insha Allahu ana kan samun nasara garin maiha da garin mubi alhamdulillahi yanzu kam ya shiga hannunmu yana hannun gwamnati waɗanne kuma rahotanni kuka samu saboda akwai rahotannin cewa kamar an samu yan hargitsi a hong da kuma gombi me kuka je faruwa waɗannan wurare eh lallai ka san yanayin da ake ciki yanzu ko da pin ne ya fadi ko ko ko mace ne ta ta yi tuntube eh, abinda ta aza ko da daro ne ya fadi yanzu mutane <laughs> guduwa suke yi hmm. tsoro ya riga ya shiga zukatan mutane ko ta ina amma abinda ni na fahimta abinda nake da labari a kai shine akwai wasu mutane da suke neman tsira daga yanayin hanyar mubi din kuma ka san shi al'amarin da muke ciki ba ka iya bambantawa tsakanin eh, yan ahli suna lidawati wal jihadin da barayi da dai sauran eh, mugayen mutane so kowa dai yana taking advantage eh, yana dokan abin nan daman da halin da ake ciki barawo ma in yana so ya firgita mutane ya ci shi boko haram ne gashi nan dai kai kam kasan ya riga ya tabarbare amma da dan Allah abin da ya faru mutane suna guduwa ta hon aka wasu aka yi ihu an ce a'a ga sunan ga sunan mutane su yi ta guduwa a gombi ma hankali ya tashi to amma dai alhamdulillah eh, an ce an namu aka ce mm. aka ce an ji harbe harbe eh, an ji kaman harbe harbe a hong din sannan daga bisani kuma gombi aka ji da aka ji eh haka haka aka yi to kasan shi harbe-harbe ba inda baya zuwa zai iya zo daga wa'ancan zai iya zo daga gefen gwamnati jama'a dai eh, sun tsorata an firgita kwarai da gaske mu ma hankalinmu ya tashi amma awa biyu da suka wuce ko ina ya zama an samu sauki kuma wa'anda ake tuhumansu da cewa ko da ma yaran mutanen ne ko da barayi ne a report da muke da shi dai sun bar kasan adamawa sun shiga ta gefen borno a yadda dai aka gaya mana a yanzu